Maukibi dai biki ne da mabiya ɗarikar Kadiriya ke gabatarwa a duk shekara a birnin Kano. A yayin bikin dai mabiya ɗarikar Kadiriya na yin jerin gwano daga shalkwatar ɗarikar Kadiriyan ta Afirka, wato gidan shugaban ɗarikar na Afirka marigayi Sheikh Nasir Kabara zuwa masallacin Juma'a na Jami'u Kanzil Mudalsami da ke kan titin Katsina a birnin Kano. A wannan masallaci ne ake gudanar da addu'o'i da kuma jawabi daga jagororin taron a kowace shekara. A duk shekara dai bikin mauƙibin yana fara kankama ne daga ranar Laraba inda ake gudanar da bukukuwa, karatu da addu'o'i a gidan Kadiriya da ke unguwar Kabara a nan Kano. Daga bisani kuma a ranar Asabar a fita zuwa bikin na mauƙibi wanda ake yi wa lakabi da bikin waliyayi. al'umma daga kasashe daban-daban na duniya da kuma su jihohin kasar nan na shigowa kano domin halartar bikin maukibin a yau asabar ne dai ake gabatar da bikin maukibin na wannan shekarar wanda shine karo na 69 yayin wata tattaunawa da dalafem ta yi da shugaban ɗarikar kadiriya na afirka a daren jiya sheikh dr karibullahi nasir kabara ya bayyana cewa babban sa a wannan taron shine kira ga al'umma kan a zauna lafiya domin tabbatar da haɗin kai da ci gaba ga al'ummar mu